kowa duba ya gani a hankali kwance abinda abinda ta kai biyu ga sunan arbitra ta amara kai yaya kaka na tawa ya kada kadiri abdu na doso yaya kaka yaya kaka sai kidini sai ka sai sigon La sécurité, s'il vous plaît, la sécurité. La sécurité.